dama dai komai ya farko yana da iyaka ga baki ɗaya al'umma kowa matafiyi ne lokaci kawai yake jira ya yi mutum ya wuce ka bar duniya ka ga al'umma sun sha ana ta maka addu'o'i wannan alama ce wadda ke nuna ka zauna da mutane lafiya wasu ma zubar da hawaye suke wasu kuma sun ma rasa me ke musu daɗi sakamakon rasuwarka wannan duk alama ce wadda ke nuna da ka gama da wannan duniya lafiya musamman kuma a samu shaidoji na farko a ce kana riko da addini sannan kana ƙaunar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahu subhanahu wata'ala ya gafarta ma kamal aboki al'umma da dama sun shaide sa an shaide sa an shaide sa shaida ta alkhairi al'umma don allah ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin abubuwan da ke faruwa a tsakanin al'umma dangane da wannan babban rashi da aka yi na rasuwar wannan bawan Allah masoyin Manzan Allah Kamal Aboki. Kafin ya kasance mu samu muku cikakken wannan rahoto idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha muna sanar da ku tun nan da idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha. ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna mana alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo abul as bilal maisara wannan bidiyon na kamal ya sani wani irin farin ciki saboda wani karatu ne ba da shi a dunkule idan kuka yi sashin din shi za ku ga bidiyon tambaya a comment section sai ya ce duk wanda ya bada amsar zai ba shi credit na kati su kawai sai ke bayani bidiyon ne ke da abin ni ya min daɗi ba za ku gane ba ne ba karamin abin alfahari ba ne a ce kana mutuwa a dinga fasin din bidiyon ka kana bayani akan abin da ya danganci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah. mu musulmai ne Allah ya sa mana wani irin tawakkali Kamal ya mutu amma ni kawai farin cikin da nake a raina saboda kawai ka san an ce ana kyautatawa mutum zato so duk wanda zai fito a midiya yana kuka na ga bidiyoyin mutane kowa alkhairin Kamal yake faɗa jama'a mu kasance masu tsoron Allah mu kasance masu kyautata mu'amalar mu da mutane naga ga fosin din Real Idris yace ce wallahi wuni ɗaya suka yi da kwana da kamal ya ce amma a daren ya ce sun yi hira sosai amma akan magana da suka fi tattaunawa magana akan ibada magana akan sallah yan uwa mu rike addini yan uwa mu rike sallah musamman akan lokaci kusan a na daga babban kaba'ir manyan laifuka shine kin yin sallah akan lokaci bari an ba ku ta kisa a takaice akwai wata irin matar banza haka da ta taba zuwa wajen annabi Musa ta ce ya annabin Allah ni na kasance fasika ce ina fasikanci da sauransu amma mi ina so Allah ya gafarta mini domin na tuba sai ran annabi Musa ya ɓaci ya ce ta tashi ta bashi wuri wannan matan so da ta tafi sai Allah ya mishi wahayi ya ce ya baiwan mu ta yi aikin zunubi kuma ta zo tana neman gafara ka kore ta baka san akwai wanda suka fita laifi a duniya ba annabi Musa ya ce suwaye Allah ya ce su ne masu tarikus salat masu jirkin da sallah Allah ka saba ma daga ciki idan muna yi Allah ka shirye mu Allah ka sa mu gyara wannan bayanin da Kamal aboki yake akan Maisara ban dai san ainihin actual tambayar da yake ba amma kawai sai tuno min da wani karatu asira dan da waka ma aka yi mana shi ake cewa maisaratun shine maisara fa ba'a wa buta'a sai su siya su siyar faraja bihil azimi sai su dawo da riba mai yawa kun san gaskiya da riƙon amanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Sai ya da Khadija ta aure shi saboda ita din attajira ce tana da dukiya kuma ta kasa samun wanda zai rike mata amana amma da ta ji tarihin gaskiya da rikon amana irin na Muhammadin Rasulullah kawai sai ta janyo shi ta jarraba shi kuma ta ga hadimin nata shi mai saran da suka fita zo ya bata labarin nasarori irin na manzon Allah sannan kuma ta samu riba mai dimbin yawa wacce bata taba samu ba so kawai da naga wannan bidiyon na kamar sai ya tuno min da wannan sira Allah ka saka wa malaman mu da alkhairi Allah ka gafarta mana Allah ka ji kan musulmi Allah ka gafarta wa kamal Allah ka sa kamal yana cikin rahamar ubangiji Allah ka ka duba halinmu ko aikin mu Allah ka mana gafara saboda annabi saboda mun kullum masu laifi ne amma muna roƙon gafara yan uwa da sauran abokan kamal aboki suna ta ƙara addu'o'in Allah subhanahu wata'ala ya mu abokinsu ɗan uwansu rahama rayuwa dama haka take babu wani abu wanda za a ce zai dawwama kamar yadda rayuwar kamal aboki ta zo ƙarshe to kamar haka ne kowa rayuwarsa za ta zo ƙarshe ba kuma cewa aka yi da wani dogon lokaci ba a kowane lokaci ko ba yaushe za ka bar duniya to lokaci ne ƙwararre kai a wajenka sakamakon a lokacin ne da ya zo shi kenan babu jira babu kuma wani ƙarin yin komai face wucewa. malamai da dama suna ƙara jan hankalin al'umma a dangane da wannan al'amari na mutuwa inda ake cewa ka riƙa lura da wanda ya rasu in kana lura da wanda ya rasu to kai ma sai ka yi tunani a kanka kamar yadda fa kaga wancan ya rasu ya bar duniya ana ta yaɗa hotunansa ana cewa ya rasu Allah sarki Allah ya ji kansa to kamar haka ne kai ma wata rana za ka rasu to idan ka rasa irin hakan kai ma za a yi kuma da an yi bayan 'yan kwanaki shi kenan ka tafi daga kai sai abin da ka aikata wannan dalilin ne yasa a kullum a kowace rana malamai ke jan hankalin al'umma akan mu kokari mu ƙara dagewa mu jajircewa wajen gudanar da lamarin addini a tafarkin da ya dace mu jajirce mu rika sallah a kan lokaci mu rika duk abin da ya kamata a ce mun yi rasuwar kamal aboki rasuwa ce wadda ta yi matuƙar girgiza matasan irin 'yan harkarsu ma'ana waɗanda suke bidiyoyi kalan nasu wanda har akwai wani kwamadi wanda suka taba saki a baya wanda yake faɗin wasu kalamai waɗanda waɗannan kalamai kalamai ne masu matakar taba zuciya wanda gaskiya ya faɗa inda abin abokan ke tambayarsa kamal menene dalilin da ya sa kai tagumi inda yake cewa an turo mu duniya don ibada mun bige da kwamadi allah sarki rayuwa kenan komai na da iyaka allah ya gafarta mai kamal aboki ya samu shaida mai tarin yawa abokai da dama sun maganganu a kansa wanda suke cewa lallai kamal aboki jajirtacce ne wajen riko da addini kamal aboki sam baya wasa da sallah in dai lamari ne aka ce na sallah to baya wasa da shi sannan kuma lamari na addini baya wasa da shi haka zalaka akwai wasu bidiyoyi da yake a dangane da lamarin manzan Allah waɗanda yake ɗorawa a shafinsa na TikTok wannan ma duk abu ne mai matuƙar amfani a ce kara su ana ta yaɗa bidiyoyinka waɗanda kake maganganu akan daraja da kima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta ɓangaren mu, dai mun roƙe ka don tsarkin manzan Allah don kuma daraja da girma irin taka ya Allahu wannan bawan Allah kamar aboki Allah gafarta mai ba don shi kansa ba ba don mu ba ba don komai ba ba don mutanen duniya ba ba don kowa da dukkan komai ba a'a kawai don manzan Allah don manzan Allah nake roƙonka Allah ka gafarta mai ka sa wannan mutuwa da ya ta zama hutu a cikin al'amuransa sannan kuma ta kasance abu mai daɗi a gare sa burin kowa ya mutu ya huta ma'ana burin mutum idan ya mutu a ce shi kenan ya huta ba mutum ya rasu ba ya idda wani dabi wannan dalilin ne ya sa malamai a kullum suke jan hankalin mutane Aka lallai mutuwa tun da har gaskiya ce mun imani ko baka yadda ba dai da komai ka san zaka mutu sakamakon zaka iya waigawa ga ina babanka ko ina innaka ko ina wasu yan uwanka ko abokinka dole kowane ne kai akwai wanda ya taba mutuwa naka to kamar fa yadda ga wancan ya wuce wata rana tabbas kai ma zaka zama wutacce wannan dalilin ne yasa a kullum ake so mu dage mu ci gaba da jajircewa wajen aikata alkhairi abin daɗi ne da na farin ciki a ce lokacin da ka bar duniya mutane za su yi ta yaɗa bidiyoyi da sakonnin ka waɗanda ke nuni da yadda kake son Allah da kuma yadda kake ƙauna annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma irin halayenka wannan al'amari ne mai matakar daɗin gaske mun kuma ji matakar daɗi sakamakon yadda ake yaɗa bidiyoyi na kamar aboki waɗanda suka dace allah ya gafarta mai al'umma ba so muke lallai wannan rahoto ya ci gaba da tsawo ba dama dai mun kawo ne domin ya kasance a ƙara dagewa wajen roƙa ma wannan bawan allah rahama da gafarar ubangiji idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha kamar yadda muka faɗa tun a farkon bidiyo muke cewa ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe danna alamar subscribe ɗinku alama ce mai matuƙar amfani sosai a gare mu sakamakon tana ƙara mana ƙarfin gwiwa dagewa da jajircewa wajen ganin muna kawo muku ingantattun rahotanni a kowace rana. Haka zalika muna sanar da ku idan akwai abin da kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muka ba ku cikakkiyar dama akan za ku iya mana magana kai tsaye. Sai dai fa ya kasance duk abin da za ku yi mana magana a kansa sahihi ne kuma ingantacce ne duba da ingantattu kuma sahihan abubuwa kaɗai muke kawo muku. haka zalika ku daure ku danna mana alamar like akan wannan bidiyo ita ma alama ce wadda tana mana amfani sosai sakamakon youtube kan kara yaɗa saƙon da muke son isarwa ku danna alamar ƙararrawa kuma ta yadda muna ɗora sababbin rahotanni kai tsaye za mu rika turo muku su haɗe zuwa gaban wayarku ma'ana dai a cikin sauƙi ba wai sai kun shiga youtube kun sacin ɗinmu ba kana za ku gani kai tsaye za mu tuba muku su zuwa gaban wayarku sai dai kawai ku taɓa ku kalla muna tare da ku a kowane lokaci